na Afirka TV 3 ko yana faɗin duniya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da wannan lokaci barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirinmu na fatawa shirin da ke gayyato muku manya-manyan maluma domin su ilmantar da mu su kuma ba mu amsa akan matsaloli da suke shige mana duhu sawan wannan matsaloli suna da alaka ne da hukunce-hukunce na ibada tsarki alwala sallah zakka azumi hajji da dai sauransu ko kuma dai hukunce-hukunce ne na mu'amala cinikayya saye da sayarwa rayuwa ta aure da dai sauransu ko sabbin matsaloli da ka iya faɗowa a rayuwar mu ta yau da kullum shirin mu ne ya karbi bakuncin fadilatu sheik dr abdul muhammad yankaba wanda insha allahu da shi zamu mu tattauna wannan fatawa ta yau wanda kuma insha allahu malam zai ba da amsa akan tambayoyinku fadilatu sheik muna maka barka da zuwa wannan fili حياكم الله وحياكم وسدد masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah malam bari mu bude tambayoyin namu na yau daga jihar Bauchi mai tambaya na farko ke cewa a akarmakallahu a bangaren addu'a zan iya cewa Allah ina kaskantar da kaina gare ka ko kuma in ce Allah ina kankan da kaina wanne yafi bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala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 to ita addu'a kamar da uwa ke tambaya bambancin kankan da kai ko kaskantar da kai na farko dai addu'a ita ce kolin ibada addu'a huwal ibada kamar da hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ayoyin qur'ani sun ja hankalin musulmi lallai kada su yi nesa da addu'a wai za su alaka ibadi ni fa inni qaribun ujibu daa da'i idza da'an wali li وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني astajib lakum da sauran dalilai da nasoshi da ke nuna muhimmancin addu'a da kuma hadarin sakaci da addu'a Allah yana son a riƙa roƙonsa kuma ya alƙawarin zai amsa to wannan a gurguje matsayin addu'a kenan da kuma hadarin wasa da ita ko sakaci da ita hmm. na biyu addu'a tana da laduba da ya kamata a kiyaye tana da rukunai da farallai wanda duk yake son addu'arsa ta samu shiga hmm. to lalle ya kula da su na farko ya roƙi Allah tare da yaƙinin cewa Allah zai amsa masa allahu Allah tun antum muqinuna bil ijaba sannan kuma kada mutum ya sanya shakku ko ta baba kada mutum ya yi ci da zuci da gaggawar sanda yake so allah zai amsa masala inna allah la mustakra lahu ba wanda ya sai tirsasa allah kai dai kai addu'a kuma ka saura amsawar ubangiji sannan kuma kada mutum ya addu'a ta sabo ko ta ta'addanci ah, sannan kuma addu'a tana da laduba da kuma lokutan da aka fi sa ran za ta karbi kai tsaye <clears throat> kamar lokacin da mutum ya sujada kamar lokacin da mutum zai buɗe baki kamar lokacin da yake halin balaguro na halal mm. kamar san da mutum ya tafi wato wata tafiya ta yada addinin allah subhanahu wa ta'ala da sauransu da sauransu hakanan kuma a lokacin saukar ruwan sama ko lokacin da alfajir zai keto duka lokatai ne wanda allah yake karban addu'a kamar tsakanin kiran sallah da ikama to sannan idan mutum yana son addu'arsa ta zama ta karbu ana so ya yi wa allah kirari mm. ya yi bambadanci ya yi fadanci kuma yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam salati to kai addu'ar ah, tambayar ka ta faɗo a ƙarƙashin walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da waɗansu sunaye saboda kan za ku roƙe shi ku roƙe shi da su sannan kai wa Allah kirari da siffofinsa ah, ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya ahad ya samad misali mm. to kaskantar da kai shin yana daga cikin siffofi da za a yi tawassali da su a yi kamun kafa da su cewa kana kaskantar da kanka a bambancin kaskantarwa da kankantarwa hausa ce yayi misali mm. ba wai lafazi ne na shari'a ba mm. a kaskantar da kai wato daga sama ka rikito da kanka ƙasa ka da kai ba kowa ba ne mm. kuma baka da komai baka da kowa don haka kana dubale kana kaskantar da kai a gaban Allah mm. wannan kuma ita ce hausa mafi inganci kaskantar da kai ba kankantar da kai ba saboda kankantarwa daga kankanta ne mm. ko karanta kaskantarwa kuwa daga sama koli-koli mutum ya yi ƙasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqrab ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid babu lokacin da bawa ya fi kusa da ubangiji kamar san da ya sujada kuma kaga a yanayi na mutum ba san da ya fi kaskantar da kai kamar san da goshinsa wanda yake shine mafi kolikolin kolin yana tsaye ya koma ƙasa ƙarshen kaskantar da kai kenan don haka bambancin na hausa ne ba na wato nassi na shari'a ba kaskantarwa aka ce an ƙasƙantar da kai kowa ne ya kaskantar da kansa mm. ya yi tawaru man tawaba lillahi rafa'ahu amma kankantarwa kankanta daga wato ko dai ƙaranta da rashin kaiwa mm. mizani ko ma'auni ko mudu sannan ga kaskantarwa ita ce tafi dacewa mm. in har za ka yi tawassuli da cewar kana mai kaskantar da kai a gaban allah subhanahu wa ta'ala da nuna cewar kai ba baka isa ba kai ba komai ba ne to amma abin da ya fi a shine a roƙi allah ko da sunayensa ko da siffofinsa yawwa ba wai da kai siffarka ko aikinka ba ya allah ya mai girma da buwaya misali ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza to abinda dai ake kiran allah a kama kafa shine da sunayensa ko da siffofinsa ko da salatin manzansa sallallahu alaihi wasallam ko da istighfari ko da yin sadaka mm. wani aiki na kwarai da ya tabbata a shari'a mm. to waɗannan in ka kama kafa da su insha Allahu mm. addu'ar ka za ta shiga wallahu alam na wallahi saka da alheri insha Allah malam zamu buɗe masu kallo ba uh, layin waya domin buguwa su tambayoyin su baka da baka yi masu kallo lokaci da za mu buɗe muku layin waya sai a kira mu a lambar da aka saba nuna muku a akwatin talabijin ɗinku sifili tara sifili biyu takwas takwas takwas takwas takwas uku biyar ga wanda za su kira da kasashen makwata kuma sai sa sifili sifili biyu uku hudu tara sifili biyu takwas takwas takwas takwas uku biyar sai mun ji daga gare ku kafin waya ta fara shigowa mai tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce yaya ake yin suna a musulunci tun daga aihuwar yaro zuwa yin sunan sannan kuma dole ne malam sai an yanka rago tunkiya ba ta yi to idan an yi haihuwa alhamdulahi ni'ima ce ta samun karuwa so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta waɗansu sunnoni da waɗansu laduba mm. na farko dai tun daga neman iri daga na ake fara tarbiyyar yaro wajen hulɗa ta ma'aurata daga nan ya kamata mutum da wace niyya yake wa iyalinsa in yayi da kyakkyawan niyya da neman kyakkyawan iri to zai samu lada wafi a hadikun sadaka amma mutumin da kawai eh, yana hulɗa da iyalinsa ne kamar yadda dabbobi suke yi to wannan ba shi da lada sannan ya kiyaye laduba da kuma addu'o'i da zikirin da ya tabbata yawwa kaga mutanen manya-manyan bayan allah annabawa suna roƙon allah rabbi habli min ladunka waliyan tun ba ya fudan ba ake masa addu'a allah ya sa ya zama nagari na kwarai rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun amma wasu da yawa wato ba sa kula da wannan to kuma idan ba su kula da wannan mutum rangini aka baza ne so idan allah sa an haihu mm. abu na farko idan an gama da fito da yaro ko ya fito salin alin mm. sauran abubuwa dai na al'ada ne ko na likitanci misali na yanke cibiya da tsabtace yaro da sauransu da sauransu to amma abin da musulunci ya ce kafin yaro ya ci komai ko ya fara shan nono ana so ya masa ta haniki wato a tauna dabino ya yi lugub sannan a shafa masa a bakinsa amma a samu salihin bawa kuma wanda yake mai tsafta ko mahaifansa ɗaya daga cikinsu ko kuma wanda yake bawa na gari sali sannan a yi masa kiran sallah a kunnuwansa sannan a raɗa masa sunansa ko sunanta duk wani yana cikin abin da ya tabbata a shari'a kamar yadda malam ibn qayyim kawai cikin tuhfatul wadud bi ahkamil maulud sannan kuma bayan waɗannan idan sati ya zagayo za a aske gashin kansa ko gashin kanta ko mace ko namiji abinda suna ta nuna kenan hmm. a yi sadaka da wato a madadin wannan nauyin gashin hmm. to sannan kuma za a yi masa za a yanka masa dabba hmm. kamar da hadisi ya tabbatar kullu mauludin marhunun bi aqiqati kowanne abin haihuwa yana ɗamfara da dabbarsa ba a ce dole sai rago ba amma dai rago shi ya fi tabbata a sunna kamar layya annabi sallallahu alaihi wasallam a duk da cewa ya sunnanta za a iya yi da rago ko da tunkiya ko da bijimi ko da saniya ko da akuya ko da ɗan taure ko bunsuru ko kuma da raƙumi ko da taguwa da ya halatta a yi amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rago yi wannan yake nuna cewa rago shi ya fi cancanta a wannan bangaren khairul huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka a wajen wato aƙiƙa ta suna in mutum yana da wadata to lallai a sati da ya zagayo a yanka rago in rago bai samu ba za a iya yanka tanki tunda allah subhanahu ta'ala ya hore mana waɗannan dabbobi na ni'ima wanda suke wato nau'i nau'i nau'i nau'i guda takwas zuwa ci min al-ba'ni wa min al-ma'z amma dai sunnar an fi so a yi da rago amma idan rago bai samu ba za a iya yi da tinkiya ita ma ba ta samu ba sai a tara sati na gaba in allah ya buɗa a yi in ba samu ba a tara sati na gaba mm. in an samu in ba a yi ba shi shikenan la yukallifu na nafsan illa wusa wallahu alam allah ya saka da alheri to sai a cikin tambayoyin da suke shigowa yanzu ah, wani mai tambaya ke cewa ah, assalamu alaikum wa rahmatullah ah, da fatan malam ya da fatan malam ya wani lafiya malam wai an ce mahaifiya ba za ta yi waɗanta aski ba eh, ko suna da alaƙa da bayanin da suka ji na cewa an ce aske gashi ranar bakwai ko kuma dai a duka iyayen za su iya yi yawwa sai dai da yake an san wilaya a wajen uba take mm. to idan uba baya nan ko ko uba ya wakilta mahaifiya ko na daban shikenan ya halatta a musulunci mace za ta iya yanka dabbar ma ba ba magana aski ba kadai ba yawwa a inda ta san hukunce hukuncen yanka mm. haka kuma za ta yi yin aski mafi yawan askin ai mata ne suke yanzu mm. da reza ma duk da cewa kada mu kashe wa wanzamai kasuwa mm. to amma dai ba ce lallai sai wane kowa ne zai wannan askin ba wanda duk zai iya yi ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko kuma wani daban da aka samu babu laifi wallahu ala Allah saka da alheri malam ne ce ya san yana ji ana ta faɗa kuɗin riba haramun ne kuma yana so zai je makaranta ne shine yake son ya karbi london ya biya kuɗin karatu hakan ya yi. to idan bashin da zaka karɓa akwai riba a ciki to sai mu duba mu ga tsananin bukatar ka na wannan ranci ko wannan bashi idan akwai bankin da shi zai baka rancen ba da riba ba to ka je can wajibi ne in akwai badil substitute bankunan da ba sa hulɗa da riba sai ka je can kuma alhamdulahi mm. yanzu akwai su idan ka je can ka kwankwasa allah sa aka dace shi shikenan ka fita daga tarkon riba amma idan ka nema a bankunan da ba na riba ba baka samu ba kuma kana da tsananin bukatar tafiyar karatun nan misali in baka je ba za a ce dama kufci to shi shikenan a bisa larura muna zuwa bismillah a a bisa larura tu darura tubihul mahdhur lakin tu kaddar bi qadariha wato ita shi karban bashi da riba kamar mutum ya kai ya galabaita irin yanayin da yunwa za ta iya kashe shi in bai ci mushe ba to irin wannan yanayin mm. mutum zai karɓi bashi da riba amma idan larurarsa da matsalarsa ba ta kai mm. kamar yunwa za ta halaka shi ba mm. to bai halatta misali idan zai iya wato postponding na tafiya karatun zuwa wata shekara mm. ya yi shirin da ya kamata mm. ko ya je waɗanda za su iya bashi bashi ba da riba wato haramun ne karɓi bashi na riba saboda ko karɓi bashi na riba in ba kai wasa ba sai ka je karatun allah ya hargitsa maka lissafi saboda ya tare ba yaƙi ne da Allah gadan gadan fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasul abinda ko zai saka yaƙi da Allah ai ba karamin hatsari ba yawo. Allah ya saka da alheri na assalamu alaikum barka da zuwa filin fatawa na Africa TV to ina ganin wannan waya ta katse bari mu sake komawa cikin rubutun tambayo kafin wata waya ta shigo wannan ke cewa assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya da kuma nisan kwana mai albarka amin amin wa iya ah, malam mijina ne baya bari na in je ziyarar yan uwana kuma shi ma baya zuwa don allah malam a bani shawara ya zan yi mm. to ya kamata a tambayi mijinki me yasa me dalilin da ya sa baya barin ki ki da zumuncin ki kuma shi ma me yasa baya yi wannan tambaya ko dai ke da shi ko ko a'a ta hanyar waliyanki da suka aurar da ke gare shi dama amfanin walici kenan in an samu matsala wanda yake waliyin mace da wanda yake wakilin miji sai a haɗu a tattauna idan an bi matakai tsakaninsu an yi nasiha ba ta yi ba an yi barazana da ƙauracewa ba ta yi amfani ba mm. an yi wa'azi bai yi amfani ba an ɗauki matakai na ladabtarwa duk bai amfani shikenan sai a je ga magabata mm. watakila akwai abubuwan da kike masa ko kuma kina amfani da fita ɗin ki wani abin da ya saba wa shari'a in an tambaye shi an ji ta bakinsa ya kawo hujja sai mm. kalli hujjarsa amma dai bi ayi halin min al haramun ne miji ya hana mm. matarsa sada zumunta da danginta haramun ne ba shi da wannan damar a shari'a yawa saboda su suka haife ta suka rene ta mm. suka yi ɗawainiyarta har ta zama macen da ya ganta ya aure ta miji ana iya canza wani mm. ko a sake shi ko ya mutu amma ba a iya canza dangi mm. ba a iya canza uwa da uba da yan uwa har abada saboda haka mazajen da suke jin cewar mm. dan sun aure mace shi kenan sun zama su ne da wuka da nama a kanta ba daidai ba ne ba su fahimci musulunci haramun ne a tsinke zumuncin mace da danginta kuma miji ba shi da wannan dokar kuma haramun ne mace ta masa biyayya akan haka inna mata'atu fil ma'ruf ana wa miji biyayya ne cikin abin da bai saba shari'a yawwa miji zai iya mutuwa kuma zai iya sakinta idan ba ta da zumunci da alaka da danginta ina za ta ji misali wallahu alam Allah ya saka da alheri assalamu alaikum barka da zuwa filin fatawa malama ummi smith Assalamu alaikum. Malam lafiya? Lafiya kalau alhamdulillah. Malam tambaya na shi ne ilimin ya gane malam. Na'am. Wannan ya ce zai ba. Amma ko malam hankali na baya kwanciya a kai don mutum da yake aikatawa ba. Shi mm-hmm. ina ɗaukar wayar kuɗin kuɗi na taɓa ɗaukar wayar na duba abinda da nake duba ba. Malam kan muka samu daga baya daga amma yake ciki to insha Allah za ki ci fatuwar da malam zai bada a kai me yasa kina zargin sa ne ko tuhumarsa da wani mummunan abu eh malam tuhumar abin da na gani ya kare ne zai mun shi yasa ma kina duba sa waya ko ba ka duba ai shi ma yana duba taki a ni yana ta yana duba a yau kullum bace hmm. shi ya sa da to zai tambaya wani mai kyau ne ma ya duba da ita halin da ake ciki to za ki ji hukuncin haka a shari'ance insha Allah ina godiya na mala wanda mai tambaya kai tsaye sai mu je ga amsar ta mai duba wayan miji da kuma hukuncin dubawa hmm. duba wayar miji suka ce kamar albasa ce a ido wato ba daidai ba ne haka kawai haka siddan ɗaya daga cikin ma'aurata ya rika bin diddigin ɗayan an yi aure bisa amana da yadda da juna mm. in dai ba an samu wata shubuha mai ƙarfi ba mm. ko ko ana tuhumar ɗaya daga cikin ma'auratan da wani mummunan abu ba ta wannan baya halatta haka kawai a baiwa shaidan kafa ya zama an ginu akan zargi da mummunan zato mm. ya ayyuha allazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum haka Allah ya ce ya kuma su imani ku nisanci wato da yawa daga cikin zato saboda mafi yawan zato zunubi ne wala ta jassasu kada ku riƙa wa juna bincike da bin diddigi haka al'urani ya ce haka kuma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka malamai suka ja layi cewa ita mace ko shi namiji allah ya ba shi dama ya auri mace ɗaya biyu uku hudu don haka in dai ko da an ga hoton wata a cikin wayarsa misali wannan ba hujja ba ce ta a masa mummunan zato sai an tabbatar da wace ce wannan ko mai alaka su amma ke mace tun da allah ya hukunta miji ɗaya tak zaki aura a lokaci guda saboda haka mijinki yana da damar ya binciki wayar ki a babin tarbiyya ya yi hallazi na amonu kuwa an fusa kuma ahalikum nara ke kuma allah ya hukunta miki a lokaci ɗaya namiji ɗaya ki aura wannan haka allah subhanahu ta'ala da ya halicce mu ya tsara amma idan an tabbatar cewa yana lalata ko yana wani mara kyau to shi shikenan sai abu mataki na yi masa nasiha ki masa nasiha ki tunatar da shi allah subhanahu ta'ala idan kuma bai saurare ki ba to sai ki je ki nemi wanda ya isa da shi ya gaya masa amma dai rufa mijinki asiri wani abu ne muhimmi a shari'a mm. kuma ba a yi aure binciken waya baya daga cikin abubuwan da ke kawo maslaha ga ma'aurata so rashin binciken shi ya fi an ce tsaftar da baka gani ba ai kasantar da baka gani ba tsafta ce sai ki bar wa Allah komai ki ci gaba da addu'a idan yana hayintar ki watan wata rana hmm. za ta tashi wallahu alam na Allah ya saka da alkhairi ah, sai mai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum ina son a taimaka min da addu'ar da zan dinga yi ma yarinya ta malam kukanta ya yi yawa kuma yanzu haka ta kusa shekara hudu amma har yanzu sai ta zauna ta yi ni a sai ta zauna ta yi ta yin kuka kuma ni kukan ce min zuciya yake yi har ina mata bugun da zan ji ban ji daɗi ba daga baya to ai zama uba ba karamin jidali ba ne yawwa yanzu ka zama uba kuma a wannan matakin na ubantaka da kai da uwar yarinyar dole ku yi haƙuri ku girma yawwa lokacin da muka haifi ko na haifi yaro na farko a madina mm. wato in ya dinga tsala ihu <laughs> muka ji je asibiti muka yi korafi shine likitan cikin raha ya ce ai yanzu shine sarki shine oga shine kaza kaza dole wato sai ya huta za ku huta sai ya yi bacci za ku yi bacci ya dinga bayani dai sai ce ba matsala ba ce lokaci ne zai daina to haka in dai an yi bincike a likitance ba wani ciwo ne yake damunta ba shi shikenan magana ce ta lokaci wata ran ko an ce ta yi ba za ta yi ba kuma kai bai kamata ka dake ta akan haka ba yawwa duk da cewar mm. akwai addu'o'i da ya kamata ka riƙa mata misali no. ni zuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim أعيذك بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهام ومن كل عين لام إرائي رمض أن أدوئين وأن ذا زما كان دقركي دقا واتو شيطان ko shaidanu wannan suna da kyau ba laifi amma dai ba abin da ya kamata a ɗauke shi da girman da har zaka da yarinya yar shekara hudu dukan da zaka iya mata illa wannan ba daidai ba ne wallahu nam Allah ya saka da alkhairi ah, sai wannan mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum muna da waya akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah malam suleiman alhamdulillah an wani lafiya na malamin tambayar da farko shine um, abokina ne zo ya bashi aron kuɗi dubu talatin. Na'am. So sai sai waya har da dubu talatin. Mm. Sai ya kawo min wayar ya ce min gashi dan na da an je nan da kashi daya zai zo mun da kuɗi na dubu talatin sai na bashi wayar mm. da ya zo mun da wayar ya kunna min ita tana yi mm. sai kashe wayar sai ba sai na ajiye ta a cikin ɗaki na haka ta ci ɗaya ya zo farkon wayar shi da kuɗi na ya bani sai na ɗauko waya za ka kunna waya waya ce kawo kawowa tun da kawo ni kun taɓa ta zai ba tana nan ajiye a ɗaki na mm. to yanzu ba zai a tara. an mata caji malam suleiman an sa ta caji ba batir bane ya kare an sa ta caji ne ta kawowa na'am to shi sai kuma kulmar um, um, akwai sani ba um, a shara musulunci na san dai rasuwar talaka da rasuwar mai kuɗi duk a kuɗe ne to ni na ga wani rasuwa ne ma na umar wallahi wani ne babu shi Allah ya masa rasuwa mutane da rasuwar nan ba su da yawa haka haka ne da kowa ya wasu ya haka ba a irin su Allah sun daga yadda su ta sauki ne amma idan ya kuɗi Allah mai rasuwa an dinga waya kowa da Allah mai rasuwa kaga an bala'in cika wanda ba a gayyata ba kaga an cika haka Allah ya rama mu da wallahi jawon hankalin al'umma a daina a cikin za a dinga yin amfani da abu da Allah rasuwa ma wasu ya a rasuwa ma ana bambanta son ne kuɗi da talaka in talaka ne jama'a cikin za a amma Mm. to insha Allah tambayar ta fito mana Sulema tambayar ta fito insha Allah to muna godiya sosai ah, amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin malam tambayar shi ta farko jingina ce ta shiga ya ba da bashin dubu talatin sai aka cinginar masa da waya hmm. sannan sai da aka kunna mai waya ya ganta lafiya kalau da aka kawo mai dubu talatin ɗinsa zai mai da waya ya taddata da matsala to anan hmm. asarar waye to kamata yi sanda aka kawo jingina ba wai kawai a kunna ba kamata yi a tafi da wayar da shi da wanda ya kawo wayar wajen masana hmm. harkar waya sai a tabbatar da lafiyarta domin kada a bashi a kudindini hmm. haka ya kamata yi saboda watakila wayannan tuwaris ce watakila kwaskwarima aka yi mata aka canza mata fuska da sauransu da kwali amma da ya jahilci ingancin waya sai a je a tambayi fasalu halar zikiri in kuntum la ta'lamun in sun tabbatar da lafiyar waya shi shikenan mm. Ah, haka kuma shi da aka zo za a dawo masa da waya ba da kuɗi shi ma sai a ji a binciki lafiyar waya hmm. me ya faru amma shi da ya ba da kuɗin shi ya kuskure don ba a je an binciki lafiyar waya ba ya yawo ya karba hmm. sannan kuma ah, da ya kamata a binciki lafiyar ta sanda za a bayar da ita me faru da ita ta yiwu ya ajiye watakila wani ya shiga ko a saninsa ko a rashin saninsa ya yi tamfarin da ita ko ku a dama can wayar wato jallu joga ce ba ta da lafiya to saboda haka dai a takaice shi shi ya yi kuskure shi wanda ya karbi wayar ƙwarai kuwa tunda wannan ya zo ya kawo an gamsuwa ya lafiyar talau mm. sanda ya kawo ta shi kuma da ya karba mm. bai yi abin da ya kamata ba mm. ko kuma a'a yadda tasa ta wuce mizani na harka ta cinikayya misali amma da an ji an duba tunda al-muslimuna ala shurutihim akwai wato sharɗul majalis idan aka yi ciniki ko aka yi jingina in dai ba a rabu a lokacin ba to shikenan za a tabbatar da ingancin abu ko a tabbatar da harkar ciniki ko jingina amma idan an rabu kowa ya kama gabansa to shikenan ciniki ya tabbata ko kuma nauyi ya riga ya hau kan wanda ya yadda mm. a shari'a duk da akwai khiyarul majalis akwai kaza kaza a babi na kasuwanci da kuma harka irin ta jingina amma dai a takaicen takaicewa shi wanda ya ba da kudi aka ba shi waya gaskiya shine mai kuskure ana yawwa na mana sai cewa ya a ɗan ja hankalin mutane a takaice akan bambanci tsakanin jana'izar mawadaci da kuma wanda ke da karancin abin hannu to mutuwa dai mutuwa ce kuma kullu nafsin ta maut til asbab wal maut wahidun wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairi kowa zai mutu amma maganar halartar jana'iza wannan sirri ne guda biyu na ɗaya wato jana'izar mutum tana da alaƙa da irin darajarsa da matsayinsa wajen ubangiji kamar yadda imamu ahmad yake faɗin cewa wato ranar janaza ita ce raba gardamarmu da makiyanmu am hasiban ladina ishtarahu sayi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkumun shin waɗanda suke tafka barna da miyagun ayyuka suna zaton zamu sanya su kankankan daidai wa daida da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai mu daidaita rayuwarsu da mutuwarsu allah ya ce sa'a ma ya hukumu abinda suke hukunta ko suke tunani ya yi muni so janazar mutum da tilin mutanen da za su halarta tana da alaƙa da matsayinsa a wajen allah da kuma irin makomarsa da aikinsa wannan sirri kenan na tsakanin mutum da ubangijinsa yawwa na biyu kuma ya danganta da irin sanarwa da aka yi da lokaci yanzu misali wanda ya kwanan keso aka sanar da mutane wadataccen lokaci cewa gobe kaza kaza kaza ba daidai yake da wanda ya mutu misali bayan sallar asuba sannan ake ciko-cikon a zuwa jana'izarsa da rana tsakawa mutane duk sun tafi harkokinsu da larurorinsu na rayuwa sai waɗanda aka samu amma dai ni a sani na duk musulmin da yake da dama ai bai kamata ya bambanci jana'izar talaka ko mai kuɗi ba musulmi da ibada ce lada za a samu yawwa sannan kuma a fikihun musulunci mm. Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin gwaggwaban ladan da yake jiran wanda ya je janaza cewa duk wanda ya halarci sallar janaza kuma ya raka gawa har aka binne yana da murgujijin lada ne kamar girman dutsen uhudu guda biyu ladan halartar janaza da kuma ladan raka janaza to amma duk da haka wato ana kallon rayuwar da mutum ya yi akwai waɗanda wato mutanen kirki bai kamata su halarci janazarsu ba kuma kamar harka ce ta biki na aure akwai wanda za ka ga an cika makil a bikinsa da aurensa ko? Mm, akwai kuma wanda za ka ga mutane sun ɗashi to me yasa watakila hulɗarsa da mutane ko ba mai kyau ba ce ko ya shahara mutumin banza ne ko abin da ya kama da haka yawa a takaice dai mm. a musulunci akwai waɗanda wato in sun mutu bai kamata a ga mutane masu mutunci da kima sun halarci janazarsu ba kuma irin wannan ba yanzu tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mm. wata mace da ke hidimar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta mutu kwana ɗaya biyu uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ganin ta tana share masallaci sai tambaya ina wancan ne aka ce ai ta mutu ya manzo Allah ce me yasa ba ku sanar da ni suka ce ai kawai ta mutu cikin dare kuma muka ga bai kamata mu halar da kai ba yawwa da idan mamaci ya mutu cikin sahabbai mm. kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake har gida daga nan sahabbai suka suna wahalar da manzan Allah ce duk wanda ya mutu sai annabi ya ji har gida an masa wanka an masa daga nan sai suke ɗauko gawar in sun gama kintsawa sai su kawo masallacin manzan Allah to har ma annabi kan tambaya ana bin sa bashi a shekarun farko-farko na hijira ya ce ana bin sa bashi sai annabi ce to ku je ku yi mamacin ku sallah da janaza shi ba zai yi masa an ce ba abunsa sai annabi so ya danganta dai da waɗannan dalilai da na ambata amma in babu wata matsala to bai kamata a sami wariya tsakanin janazar talaka da ta mai kuɗi wa wallahu alam tun hada saboda yanayin lokaci ya ƙuri a minti biyu bari mu amsa tambaya ɗaya sai mu rufe tabar mashirin wannan ke cewa assalamu alaikum malam ah, muna maka da zuwa filin fatawa mala idan ina karatun ƙur'ani ba na ɗaga murya sosai hakan yana da kyau ba laifi ko ka yi asirce ko ka yi fili duka ya halatta abin da dai ake bukata shine ikhlasi mm. da kuma tsarkake niyya da kuma furta abin da yake na alkhairi mm. yawwa kamar sallah ce ko mm. sadaka in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa khairul lakum haka annabi ya kamanta karatun qur'ani da sadaka ko a bayyana ko a asirta kawai dai abin da ake la'akari da shi shine ikhlasi da kuma yi domin allah subhanahu wa ta'ala eh. to ina ganin malam kusan da nan za mu ah, rufe labulan shirin sai kuma wani lokaci idan allah ya kai mu muna mm. godiya sosai bisa ga amsa gayyata da kuma addu'an Allah ya sa wannan karantarwa a mizanin lada su kuma wa'anda suka bugo da wanda suka rubuta suka tambayoyin Allah ba su ikon aiki da abin da karantar da su na masu kallo a madadin shi a sheka dr abdullahi muhammad yan kaba da kuma eh, rakiyarsa sai abokan aiki da suka hada da muhammadu sunusi da kuma aliyu muhammad ibrahim da rabiu ibrahim yusuf da kuma umar tahir sai ammar muhammad suleiman ni mai gabatarwa umar alhaji zuwa ke cewa kasance lafiya ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen afirka tv 3 ko da yaushe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum wa rahmatullahi